يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan dare na talata goma sha takwas ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da shida ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a shiyar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin aljami'u turmizi wanda aka fi sani da sunan turmizi a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun zakat babu bukane da ke magana akan sha'anin zakka za mu tashi babu ma ja fi sadaqatil fitri babin da ke magana akan zakkan kono ko kuma zakkan fidda kai kuma darasinmu na 129 za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah imam abu isa muhammad ibn isa الترمذي رحمه الله حدثنا محمود ابن غيلان محمود ابن غيلان ثقة لي أو رمى لما حديثي واتو أمين تتشي قال حدثنا وكيع شكم وكيع ابن الجراح أبو سفيان شما ثقة لي فقيه عن سفيان شين ابن سعيد ابن مسروق الثوري شما ثقة لي إمام عن زيد بن أسلم zaid ibn aslam shi ma thiqatun an iyad ibn abdullah shi ma iyad ibn abdullah thiqatun ne ana bi sa'id ibn malik al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id al ya ce kunna nukhriju zakatal fitri mun kasance muna fidda zakan kono إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوك تند منذ الله صلى الله عليه وسلم يكي أتكم ساء من طعام منا في السرعي وداني من طعام لأبنشي أو ساء من شعير وكما ساعي ضيا نشعير أو ساء من تمر وكما ساعي ضيا ندبينه aw sa'an min zabib ko kuma sa'i ɗaya na zabib wato inabi kenan aw sa'an min aqfin ko kuma sa'i ɗaya na chaku falam nazal nukhrijuhu ba mu kushe ba muna fidda zaton konon bisa ga wannan lissafi hatta kadima mu'awiyatu al-madina har lokacin da mu'awiya ke khalifa ya zo aikin hajji ya zo garin madina a ya aikin hajji fatakallam sai ya magana dangane wato ya jawabi bisa mimbari fakana fi ma kallama bihin nan daga cikin jawabin da yawa mutane ya ce inni la'ara ni ina gani a ra'ayina cewa mudaini mudu biyu min samara isham na alƙaman kasan sham ta da min tam suna daidai da sa'i ɗaya wato mudu hudu na dabino ƙada abu sa'id ya ce fa'akazan nasu bi sai wasu mutane suka ta bisa ga wannan ra'ayin ya zai idan alkama za su fitar da kan kono irin alkaman ƙasan sham to mudu biyu za su bayar maimakon mudu hudu abu sa'id ya ce fala azalu ya ce ni kan bani gushewa ukurijihu ina fidda zakkan amma kuntu ukurijihu kamar yadda muke fitar da zakkan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan jawabi da khalifa muawiya yayi ya musu bayanin cewa shi fara'ayin shi a hukunci ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma mujtahidi yana yin ijtihadi ya zai sawaba ko kuma yin ijtihadi ya zan bai sawaba ba saboda haka wasu mutane suka ce akan wannan ra'ayi wasu kuma ba su taya kan wannan ra'ayin ba qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasan sahih wannan hadisin ingantacce ne wal amalu ala hada kuma aiki ya gudana bisa ga wannan hadisi inda ba'd ahlul ilm a wurin wasu daga cikin ma'abuta ilimi yarawna suna ganin cewa min kulli shay'in sa'an ko menene za ka fita zaton kono da shi to sa'i guda za ka fita Ko Wani irin abinci ne wa huwa qawli shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan ra'ayi imam shafi'i ke na mazhabin su kenan da ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahoya imam malik na cikin su kasancewa tirmidhi sai yawa ambata ra'ayin imam malik imam malik shi ma yana daga cikinsu ganin cewa yadda ake fitar da zakan kunin kiran zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba su saki wannan hukuncin suka bi ijtihadin muawiya wa qala ba'd ahli al-ilm wasu ma abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ma waɗanda ba su ba suka ce min kulle shay'in sa'un duk abin da zaka fitar zakan kono da shi to sa'i guda zaka bayar wato mudu hudu ga kowane mutum illa min alburri a ce sai alkama kaɗai. fa inda ku yujzi'u nisfu sa'i in ka ba da rabin sa'i wato mudu biyu to ya isa yana daidai da mudu hudu ga abincin da ba alkama ba wa huwa qawlu sufyan al-thawri ra'ayin sufyan ibn sa'id al-thawri kenan wa ibn al-mubarak da kuma abdullah ibn mubarak yace wa ahlul kufa da kuma malaman kufa abu hanifa abokan karatunsa ya rauna suna ganin cewa nisfa sa'in min burrin wato rabin sa'i na alkama yana daidai da duk wani abincin da ba shi ba in sha'ir ne in dabilo ne in zabib ne to su za ka bayar da sa'i hudu hudu abin da mudu kurhudu sa'i guda amma idan alkama za ka za ka fidda zakan kono to abin da za ka fitar shine rabin sa'i wato mudu biyu bisa ga hadin muawiya radiyallahu anhu to a cikin wannan hadisi na abu sa'id ya ambaci ba'am ya ke mun kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fidda zakan kono ne sa'i daya min da'amin na abinci to da'am ɗin me yake nufi da Ɗa'am na ma malamai sai magana kuma magana mai tsawo malamai suka yi kai. sai dai ne kokarin takaita maganar da suka yi a cikin tufatul ahawazi shahid tirmidhi din ya ce wa kar hakal khattabi imam khattabi ya yi wa hikaya daga malamai cewa annal murada bi tsami huna alhin abinda abu sa'id yake nufi da addam a wannan hadisin shine alhin tsatu alkama wa annahu ismun khasun lahu kuma cewa qatta'am alkama ake nufi wani suna ne wanda yake banta ga alkama a ce ma alkama abta'am qala huwa wa ghayruhu shi imamu khattabi da wani wasu malamai suka ce qad kanat lafzatu ta'am tustamal fil hintati inda itlaq cewa lafazin abta'am idan aka ambaci at'am sake ba ibafa ga komai ba to alkama ake nufi kai tsaye hatta idan fila, har idan za a aiki wani aka ce mai izhab ila suq at'am kai kasuwa at'am to fahima minhu suqut tam suqul qamhi abinda yake fahimta kasuwa alkama an ka aike shi saboda haka ba sai ya tsaya neman ƙarin bayani ba wai za galabar urfu nazalar labzu eh, alayhi shi ne suka ce idan kuma al'ada ta rinjaya bisa ga wani abu to duk lokacin da aka ambaci wani lafazi to a kan yadda mutane suka al'adarci abin za a ɗauke shi to tun da mutane sun al'adanci duk lokacin da aka ce haɓa'amu alkama ake nufi to saboda haka a nan ma ce wanda abu sa'id ya yi sa'an min ba'am saboda haka alkama yake nufi a wannan hadisin to qala al-hafiz ibn hajar a cikin sharh al-bukhari fath al-bari yace wa qad radda zalika ibn munzir ibn munzir ya mai da martani ga wannan hasashe da suka yi da kuma bayani da suka bayar wa qala sai ce zanna babu ashabina wasu daga cikin abokan karatunmu sun yi zato anna qawluhu fi hadisi abi sa'id ce wanda abu sa'id ya a cikin hadisi sa'an min sa'ami hujjatun liman qala sa'un min hinsatin cewa dalili ne ga wanda ya ce asba'an da abu sa'id ke nufi alhinsatu alkama ake nufi ce wa hada qalatun wannan kuma kuskure ne a ɗauki cewa kalmar at-ta'am na nufin al-hintatu alkama. Ya yace ba daidai ba ne. zalika ce domin kuwa anna aba sa'id ajmala at-ta'ama cewa abu sa'id da ya rawaito hadisin dunkule kalmar at ya yi. tukuna sai zo kuma ya fassara saboda ka kan labari ya fara ambato banci ya ambaci kan labari sai zo kuma mai ya sharhi dalla-dalla ya sharhin wannan kan labarin da ya bayar to saboda haka sun ma'aura da tsarika haf ibn maisara inda al-bukhari shi ibn manzar da ke ƙalubalantarsu sai ce akwai riwayan da hafsu bin maisara ya ruwaito wanda bukhari ya fi da wannan hadisin wa gairuhu da ma wanda ba bukhari ba ana aba sa'id qala cewa abu sa'id al-khudri cewa yayi kunna nukhriju fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitr sa'an min ta'am cewa mun kasance muna fitar zakan kono a ranar idi ranar karamar sallah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i daya min ba'amin na abinci qala abu sa'id sai abu sa'id yace wa kana ta'amuna to abincin mu yawma idan a wannan lokaci ash-sha'ir waz-zabib wal-aqt wat-tamr yace abincin mu a wannan lokacin sha'ir ne da kuma zabi wato inabi da kuma al'afir da caku watamar da kuma dabino saboda aka ba'an din da ya ambata ba yana nufin wani abinci ne mai zaman kansa a ya ambaci waɗannan abinci guda hudu da ya ambata ne a dunkule ya ce musu a sa'an sa'an na sa'an sa'i ɗaya na abinci muke fitarwa kuma abincin a wannan lokaci sha'ir ne da zabib da aqid da kuma tamu saboda haka maganar alkama ba ta ko shigo a wannan wurin ba al-khattabi martanin da ya mayar musu kenan ibn hajar ya ce lalle ne wannan martanin da ibn munzir ya mayar musu zahiratun fi maqam bayyane yake ga wannan martanin da ya mayar kuma shi abdisa gaskiya ya ce domin kuwa ibn kuzaima ya ruwaito wani hadisi daga ibn umar ibn umar abin da yake cewa lam takun sadaqatu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tamr والشعير والزبيب cewa zakkan kono a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abincin da muke fitarwa matsayin da zakan kono wace sha'ir da zabi da tamr dabino walam takun al-himsatu lokacin babu ko alkama to saboda haka waɗanda suka ɗauki cewa abu sa'id alkama yake nufi to sun yi kuskure shi don kansa ga shi ya zo ya fassara cewa kana ta'amuna yawma idin a shairu wat-tamru waz-zabib wal-aqq sannan ga ibnu umar ya zo ya kore ma gaba ɗaya cewa lam takun Alhin hintatu a lokacin babu ma abincin da ake ce ma al-hintatu saboda haka eh, waɗanda suka ɗauki kalmar al cewa Alhin hintatu ake nufi suna son su ba da hujja akan ijtihadin muawiya idan ya tabbata cewa e a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ana fitar da alkama kenan ijtihadin da ya yayi na da ƙarshen gaskiya kenan na cewa sa'i biyu abin da mudu biyu za a bayar maimakon mudu hudu na kowane abinci to sai zan gaba ɗaya babu ko alkaman ma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka kore wannan lafazin abba'amu a ɗauke shi a matsayin alkamhu ko kuma alhintsatu idan ya kasance wannan ya koru matsala ta biyu ita ce wanda muka tattauna a kai na cewa adadi nawa za a fitar na mudu adadin hudu mudu hudu shine wanda ya zo a cikin ingantattun hadisai bukhari da muslim da sauransu duk abin da suka ruwaito kenan sannan kuma ya zo ƙararra cewa shi mu'awiya abin da yake inni la'ara ni ina gani bai ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba saboda haka wannan ijtihadi ne da gare shi ijtihadin kuma yana ya zama daidai yana zama kuskure amma sai an samu dalili da zai sa wannan ijtihadin nashi ya zamo daidai in ba haka ba kamar yanda Abu Sa'id ya yace yace wala azalu yace ni kan ba da gushewa bayan ma Muawiya yayi jawabin ina fitar da zakan konon ne kamar yadda muke fitarwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan insha Allah shine sawaba wallahu a'lamu yanzu kowane abinci ne za a fitar to mudu hudu za a fitar ba kamar yadda mutanenmu nan wasu ke cewa in shan shera mudu hudu in gumi mudu biyu wannan matsala ba ta kota su abu hadisin da ya magana akan wannan abinda aka yi magana ma na saɓani shine alkaman amma ba kowa alkaman ma muke magana a kai ba a nan a ce shan shera da kuma gumi duk abinda za a bayar abinda za a iya a tuwon sallah da shi yau za a iya tuwon sallah da shan shera saboda haka wannan mata ta su to sa'an nan Imamu imam tirmidhi rahimahullah yake haddasa uqbatun da mukram al-basri uqbatu sifatun ni auran malamai qala haddasa sa'id ibn nur shi kuma saduqun ne lahu awhan hadi ibn juray shi ne abdul badir ibn abdul aziz ibn juray al-makki an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib abdi ibn juray mun sami sifatun ne amr ibn shu'aib shi ma saduqun ne an abihi mahaifinsa ne shu'aib ibn muhammad to shi ma saduqun ne kamar ɗansa an jaddihi jaddu shu'aib kenan ne abdullahi bin amr radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا في فجاج مكة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki munadiya wani mai shela fi fijaje makka a hanyoyin makka wato ya bi titunan makka manya-manya hanyoyi ake ce mafi jari ya lanta ana ya ce ku saura na in shela inna sadaqatal fitri wajibatun cewa zakan kono wajiba ne. ala kulli muslim akan kowane musulmi zakarin aukunta namiji ne ko mace ko bin au abdin ɗane ko bawa sagirin au kabirin karami ne ko babba mujjani kuma mudu biyu min qabshin na alkama au siwahu ko kuma wanda ba alkama ba sa'un min da'am sa'i daya min da'amin na abinci wato mudu hudu kenan na sha'ir ko tamr ko zabi ko aqis ya kasance in su ne to mudu hudu za a bayar in ba su ba ne ɗan alkama to mudu biyu sai dai wannan hadisin malamai sauran da nashi isnadin da'ifun ne saboda salim ibn nur sannan abin da ya rinjaya ya fi inganci shine sa'i eh, ɗaya na kowane nau'i na abinci قال أبو عيسى tirmidhi yace hada hadisin hasanun gharibun cewa wannan hadisin hasanun amma kuma gharibun ne yana nufin da'if don yana da isnadi ba ɗaya ba wa rawa umar ibn harun hada alhadith yace umar ibn harun ya rawaito wannan hadisi an ibn juray ga ibn juray kamar yadda salim ibn nuh ya rawaito ga ibn juray wa qala ibn jurai ya ce an ibn abbas ibn mina an abbas ibn mina an nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ba'd hadha alhadith sai ambaci wani bangare na wani hadisin bai ambaci duka ba tukunne قال حدثنا عمر ابن هارون آه هذا الحديث Umar ibn Harun eh, eh, yace ya karantar da mu wannan hadisin ji Jarud to wannan illar da ke ciki shine wannan rawi shine salim ibn nu kasancewansa lahu auha malamai suka rona na wannan isnadi na hadisin sannan ga matani hadisin mai saba mai na fidda zakan kono akan kan mudu hurhudu a kowane abinci za a fitar to imamu tirmidhi ya ce qutaybah shine ibn sa'id ثقة كما يد مكسني سب قال حدثنا حماد بن زيد شما ثقة عن أيوب شين ابن أبي تميمة السختياني شما ثقة عن نافع مولى ابن عمر كنا شما ثقة عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan kono wannan kalmar eh, kalmar eh, farada malaman malikiya sun ɗauki farada akan ma'anar lugawi farada bi ma'ana qata'a wa ayyana al'adad wato ya ayyana adadin muddan da za a fitar da zakkan kono ko kuma sa'i da za a fitar da zakkan kono ba su ɗauki kalmar ma'anan eh, da ma'ananta a wurin malaman usulul fiqhi na cewa ko kuma malaman fiqhu na cewa farilla wato wajib ba saboda haka suka ce zakkan kono sunna ce farada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bace su faɗi hukuncin cewa zakatul fitr sunnatul faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah ya ayyana adadin mudan da za a bayar alhali wannan hadi ne da gare alfarq shine wajib a wurin da an ce alfarq da alwajib duk guda ne sai wurin ake haji dai suke da bambanci abu hanifa suke bambanta alfarq da alwajib الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني to saboda haka nan zakan kono farilla amma kuma akan wanda ke da ikon bayar da wannan farilla idan mutum bai da to ba abi ne bashi amma su malikiya sun ce ana bi ne bashi sun san da ya samu sai bayar to abin da ya cancanta da abin mutum ma aikin hajji ko duk sanda ya samu iko sai haramta eh amma ba abin mutum ba shi da duk shekara sai ba ka da buzurin zuwa hajji ke da hajji hajji ya huce a ganka ko to haka ma zakka ba farilla bace to shekara ta ba ka da abin da zaka fitar zakkar sai a ce an bi ka bashi to haka ma zakkan kono in kana da abin da zaka fitar walil alhamd sai ka fitar in ba ka da to wannan zakar ta fadi a kanka amma kuna cewa azumin mutum na can rataye sama ba shi kasa ba shi bai kai can wurin Allah ba sai ya ba da zakan kono tukuna zakan kono nan za ka ɗauki azumin ta kai da wannan hadisin da'ifin ne da zuwa kafa hujjar ne babu dalili alaƙar da ke tsakanin zakan kono da azumi shine karkarewar zunubai idan mutum ya ba da zakan kono kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duhuratan ah, ko lissa'in min al-lagwi wa rafath wato tsarkakewa ne ga shi mai azumi daga wasu yafassun maganganu da yayi yi waɗanda ba su dace ba ƙananan zunubai da ya aikata sai a karkare mai a yadda kan da ya baya amma ba ita ce za ta ɗauki azumin ka kai ba ubangiji ba ta isa ba da saboda haka a da wannan tunani wanda ke da ya bayar wanda bai da ta faɗi da zarar mutum na da abinci ya fara yin da tuwon sallah tukunna hmm sai ya yi da tuwon sallah ya samu tuwon sallah shi da iyali na eh akwai abin da ya saura eh in akwai to zufin da zakan kono ki fara da kai ne tukunan doka mata dai a biyo ga iyalayi inda ya tsaya a tsaya ne shi ke da saura sai su haƙuri sai a haƙuri ba a samu ba in kuma iyaka tuwon sallah ne to tun zakan ta faɗi a kansu shi ke nan an kuma abin da aka ba su na da yawan da za su fitar su yi tuwon sallah su fitar da kankonin duka to shi ke nan sai su yi a ciki lokaci abinci na su ne an fi da tuwon sallah a yi zakan kono kuma a ciki na to abdullahi da umar yana ba da labari cewa fara da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin fitri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakan kono wato ya wajabta ala zakar wal unsa akan namiji wal unsa da kuma mace wal hurri da kuma da wal mamluk da bawan da ake mallake da shi sa'an min tamr sa'i daya na dabino aw sa'an min sha'ir ko sa'i daya na sha'ir qala abdullahi bin umar yake fa'adala an-nasu ila nisf sa'in min burri sai mutane suka karkata zuwa ga rabin sa'i na alkama maimakon ga yadda ake fitar zakan konon zamanin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam jawabin da mu'awiya ya zo ya yi musu sai sa sai wasu mutane suka karkata daga fidda abinci sa'i hudu abin da mudu hudu sai zo koma ga alkama mudu biyu to nan da zai nuna ma cewa ga hukunci ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa a koma ma alkama ko kuma alkama ce mudu biyu za a bayar ba qala abu isa abu isa tirmidhi yace hada hadithun hasanun sahihun wannan hadisi gantacce ne wa fil bab a wannan babi na adadin abin da ake fitarwa na zakan kono da abincin ana bai sa'id hadisi abu sa'id ya gabata wa ibn abbas da kuma hadisin ibn abbas وجد الحارث ابن عبد الرحمن أكوي كاكان الحارث ابن عبد الرحمن شين ابن أبي ذباب وثعلبة ابن أبي سعيد da kuma sa'alaba ibn abi su'ayb wa abdullah ibn amr su surwatu hadisi akan wannan mas'alar حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري إسحاق ابن موسى ثقة قال حدثنا معا شين ابن يزيد ابن عيسى القزاز Eh, shi ma siƙatun ne daga cikin ɗaliban imamu malik قال تحدثنا مالك بن ابن انس امام دار الهجره عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan kono wato ya wajabta sa'an min tamarin sa'i dai na dabino aw sa'an min ta'ir ko sa'i ɗaya na ta'ir ala kulli hurrin akan dukka aw abdin ko bawa zakarin namiji ne aw unsa ko mace min al-musulmi almuslimina amma da cikin musulmai banda kafirai sai mutum na da bayi musulmai da kafirai to musulman kadai zai fitar ma zakkan kono ba zai fitar ma kafiran zakkan kono ba wannan wancan hadisin da ya gabata na ibn umar babu wannan gaba minal musulmina bambanci da suke nan da wancan qala abu isa abu isa ce hadisin ibn umar hadisin hasan sahihun ingantacce hadisi ne wa rawa malik an nafi an ibn umar malik ya rawaito hadisi ga nafi zuwa ga ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadisi ayyub daidai da hadisin da ayyub ibn abi tamima ya rawaito cewa an ayyub an nafi to ga hadisin da tirmidhi yake magana cewa malik ya ruwaito irin eh, ga nafi daidai abin da ayyub ya ruwaito to ga hadisin malik din kuma nan su abbiye da juna amma wa zada fihi imam malik shi ya kari yace min al muslimina amma shi ayyub ɗalibin nafi bai samu wannan ƙarin na minal musulmina ba saboda haka aka samu saɓani cewa ko da kahirai ne bayin to shi ubangidansu musulmi zai fitar musu da zakan kono kamar yadda ke bayan bayansa musulmai zakan kono amma samun wannan gabar sai ta shidda bayi waɗanda ba musulmi ba warawahu ghairu wahidin an-nafi malamai ma ɗaya ba ba biyu ba sun rawaito wannan hadisin ga nafi amma walam da fihi min na to ba ku ambato wannan gaba da Imam Malik ya samu ba na cewa min almuslimina waɗanda za a fitar mazakkan fada da cikin musulmai ake magana ba waɗanda ba musulmai ba to Imam Malik hujja ne da bi abin da ya shi Imam Shafi abin da yake cewa idza أتاك حديث Malik. مالك فخذ به duk hadisi ya zo maka daga imamu malik to ka rike wannan hadisi fa innahu hujja da imamu malik hujja sannan kuma malik annafi an ibn umar silsilatul zahab na imamu bukhari ke imam bukhari na ganin babu wani hadisi da ingancin hadisin da malik zai an so ga nafi zuwa ga abdullahi bin umar واختلف أهل العلم في هذا ما لم يكن سباني دنجل إذا وانا المسألة فقال بعضهم وسسكتي إذا كان للرجل عبيد إذا متنا دبايا غير المسلم غير المسلمين وأن با مسلمين با لم يعد عنهم سرقة الفطر تو بزي كتاب مسلم ذاتكم كونوا با وهو قول مالك والشافعي وأحمد رأي مالك ينال الشافعي لكم أحمد wa qala ba'dhum wasu suka ce yu'addi anhum zai fitar musu zakan kono wa in kanu ghayra muslimi ko da ko ba musulmai bane wa huwa qawlu thawri wa ibn al-mubarak wa ishaq ra'ayin waɗannan malaman kenan to manufar da ke sa a fidda zakan konon daga cikin manufofi kukuratan lissa'in su kafarai ba su da wani saboda kaga dalilin ne ce ma su gaba ɗaya ba za a kosa su ba ma ja fi taqdimiha qabla salat bancin sanin hukuncin zakan kono farilla adadin abin da za a bayar mudu hudu ga kowane mutum musulmi ɗani ko bawa babba ne ko yaro namiji ko mace duk gaba ɗai adadin abin da za a bayar ke da waɗanda za a fitar musu to wannan lokaci ne ƙarfi ya kamata a bada zakan konon حدثنا مسلم ابن عمرو بن مسلم مسلم ابن عمرو malamai sun ce sadukun ne wato hadisun shi ne shi ne abu amur al-hazza al-madani قال حدثني عبد الله بن نافع الصائل فيما كنت ثقة صحيح الكتاب أما فيه الغليل عند التاهي زي كلام تدكي أتو حديث الشديدين أما عند حرد زي كلام تدكي تو أكو روني يا دنجت جيندا أكتوكو حديث حدمنا أبي الزناد أبو الزناد صدوق أصل حكمت الشديدين amma malamai sun ce ta tabayyar hifzuhu na dafana ko nan lamma kadima bagdad da yake na garin bagdad to an samu kwakwalwar shi tarihi saboda haka kahin ya shiga bagdad kenan hadisin shi hasan zuwa lokacin da malamai suka ce to yanzu ka ya samu takuwar kwakwalwa saboda haka hadisan shi sai ya zan ba su da inganci daga nan an musab na uku ba musab na uku ba su ƙasirgin an nafi مولى Abdullahi bin Umar, عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na umarni da fitar da zakka qabla al-ghuduw lis-salati kafin a fita zuwa sallar idi yawmal fitri ranar karamar sallah a lokacin waqtu wujub kenan lokacin na wajen kenan na fitar zakan kono don da zarar wannan lokaci ya wuce a to ko masu da sadaqatun minar sadaka ha an ta yi ili ba fitar zakka ba to shi na khalas lokaci ya wuce ɗan an dawo duk wanda zai bayar bayan an dawo idi ya zan sadaqatun minar sadaka ya zai ba da sadaka amma amfanin da ake ba waɗanda suka bayar kafin a ce ili shi ba za a ba shi kuma dole ya bayar sun da yana da abin bayarwa to saboda haka kiyaye da wannan fa'ida kahin kwana biyu ko kwana ɗaya abin da ranar sallah to lokaci wannan waktin istihbab ne mustahabbi ne a bada da zaton konon kwana biyu kahin ko kwana ɗaya kahin sallah amma 28 ga wata 29 ga watan azumi bi ne a baya a wannan lokacin amma sahiyar sallah kafin a yi ta'ili to wannan wajib ne lokaci ne na wajabci ana abu isa abu isa ce haka hadithun hasanin sahihun eh, kuma garibun wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilmi an yukhrij ar-rajulu sadaqata fitr qabla al ila as-salah cewa wannan shine ko wannan hukunci shine malamai suka ɗauka matsayin mustahabbi ko yastahibbuhu ahlul ilmi an yukhrija ar-rajulu sadaqata al-fitri to mutum ya fitta zakkan kono qabla al-ghuduwi gabanin ya sammako ila salati zuwa wurin sallah to an batun istihbab nan wujubi ne a istihbab ba istihbab shine yau qabla yawmayn qabla al-eid bi yawm aw yawmayn shinen istihbab amma wannan lokaci ghadatul sudri waqtu ne na wujub wallahu a'lam wannan hadisi duk da samun eh, gamar yadda malamai suka ambata waɗannan ilan da aka ambata ga eh, ibn abdul ko aiwa an tabbata kenan wannan hadisin ya same shi ne ko ya karantar da shi ne kafin ya samu tabiyar a kwakwalwarsa ya sa malamai ba su raunana isnadin hadisin ba ma ja fi ta'jilin zaka hadisan da suka yi magana akan ta'jilin zakati gaggauta fitar da zakkan kono حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كان صاحب المسند ثقة بن حافظ قال أخبرنا سعيد بن منصور shi ma sa'ibu sunan kenan yana da sunan sa'id ibn mansur um, قال isma'il إسماعيل zakariya زكريا ما لم تنشئ صدوق يخطئ قليلا saboda haka wannan alkhata din la da bihi do abin da zamo kalil ne to ba abin da na komawa da shi sai in an kwatanta an ga cewa akwai illa game da wannan fada din ya faru sosai a yaradi an al-hajjaj ibn dinar sun ce la ba ka bihi bi ma'ana saduqun kenan an al-hakam ibn utayba shi ko thiqatun ne an hujayyata ibn adi shi ko saduqun yuqtu to shine ke cikin martaba ta biyar kenan an Ibn ابن أبي طالب كنا رضي الله عنه أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته في عن يربط ما يعني في يربط من ثم ya za su game da gaggauta bayar da sadar da kan kono kabla an ta tun gabanin lokaci bai yi ba malamai sun tattauna a wannan lokacin wasu su ce tun shekara ba ta zagayo ba wato idan ba sai sahiyar sallah ba ai shekara ba ta zagayo ba ko kuwa <laughs> min alhaul kenan eh tun shekara ba ta zagayo ba eh wato kuma su ce qabla an tahilla min alhulul wato saukar ajali idan ba lokaci na wajabci bai shigo ba tukun sahiyar sallah kenan to ya halatta a bayan kurka hai sahiyar sallah farakasa da kuri zalik sai annabi ya ta mai game da bayan da zaton korin tun lokaci na wajabci bai shigo ba wato sahiyar sallah yana ba kwana ɗaya kayan sallah ko kwana biyu kayan sallah wannan hadisin malamai sun hassana shi sai haddasan al-qasim ibn dinar al-kufi qasim thiqatun ne wurin malaman hadisi قال حدثنا إسحاق ابن ce شيني الصلولي سنجي kulli تكلم فيه للتشيع malamai sun yi maganganu a kai ne saboda wani ra'ayi na shi'anci da ke gare shi amma wannan ɗin bai zurfi a ciki ba sai an isra'il shi ne ibn yunus kenan ibn abi isaqa sabi'i shi ma siqatun ne hafiz an al-hajjaj ibn dinar gashi san ya gabace mu cewa la ba'sa bihi an al-hakam ibn jahl hakam ibn eh, jahl din shine suka ce shine ibn utayba shi ma siqatun ne an hujr al-adi suka ce to hujr al-adi can malamin hakam ibn utayba shine hujayyat ibn adi na an ce hujjar al'ajiyyi suka ce to shi ne hujjayya suke idan shi ne wani na alhamdu ɗan ko ba shi bane to mai mace majihulu an alif ibn abi talibin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li umara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar inna qad akhadna zakatal abbas amal awwali lil ami ko Eh, cewa mun an shi zakar eh, abbas shi ne ibn abi talib kenan amal awwal shekarar farko lil'ami na ta wannan shekarar Wata mu an shi zakar shi zakan wannan shekara tun wancan shekara saboda kenan ya kamar yana halatta kenan ta'ajin gaggauta ba da zakka tun lokaci bai yi ba wuce lokaci shi ne haramun amma kahin lokaci malamai suka ce makaruhi ne da shi na wa inda an dan jira lokacin nan yayi ke kila dukiyar ta yi kasa ya zama ta kai an san zakka ba go amma sai aka an tun lokaci bai saboda aka makaruhi akai kai. amma a ce lokacin ba da zakka yayi ba bayan ba lokaci ya wuce ta wannan haramun ayyuka ta haramun saboda haka bayar watan lokaci bai yi ba yana da sauƙi bisa ga a ce a jinkirta har lokaci ya wuce kamar ɗaukar ihrami ne ga aikin hajji kafin Miƙaci makaruhi ne amma wuce miƙaci kuma haramun ne hamar ta ko wanda ya wuce miƙaci sai ya ba da hadaya ka ɗauki harama sai duk ka dawo miƙaci ka kuma ɗaukar harami amma da can wuce miƙaci ka ɗauki harama sai ka ba da hadaya don ka aikata harama amma ka ne ce ne to makaruhi sai kai ko babu hadaya a haka nan ma zakka in an fitar kafin lokaci fil bab الباب ibn abbas qala abu isa la a'rifu hadith ta'jil az-zakati min hadith Isra'il. imam at-tirmidhi yace ban taɓa cin karo da hadisin da ke magana akan gaggauta fidda zakka gabanin lokaci ba ga hadisin isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-salih al-hajjaj ibn dinar illa min hadha al-wajh yace fa sai da wannan isnadin wa aka samu wannan isnadin ga ishaq ibn mansur al-saluli sai imam tirmidhi yana son da yace to hadisin na kuma duba shi da abin da yake so ya nuna kenan وحديث إسماعيل ابن زكريا عن الحجاج عندي الصف من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار شابين الترمذي يتي حديث إسرائيل يا زبات إسماعيل ابن زكريا عن الحجاج ابن دينار تسيد حديث كموا إسرائيل با إسماعيل با إسرائيل عن الحجاج ابن دينار shi ne ce to wancan hadisi na gaba na farko mai lamba takwas? ya ce ya fi mai inganci ya fi kwanciya a zuciya ta yi natsuwa a zuciya ta yi bisa ga wannan hadisi na isra'il ya an so daga hajjaji wa kadaruwa hazal hadisu an al-hakam ibn utayba an nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan yace wannan hadisin da ke magana akan gaggauta zakka an ruwaito shi faga hakam ibn utayba amma kuma mursal mursal kuma da'ifun ne wa qad ikhtalafa ahli al-ilm fi ta'jil az-zakati qabla saboda haka malamai sun sabani game da gaggauta zakka tun lokaci da yi ba far'a da'ifatun min ahli al-ilm wasu daga cikin mabuta ilimi suna gani Allah yu'ajjilaha cewa kad a gaggauta a bari sai lokaci yayi daidai da daidai wa bihi yaqulu sufyan da sauri. ra'ayin sufyan sauri kenan qala ki ahabbu ilayya abin da yafi soyuwa gare ni Allah ya ha kenan in ya gaggauta din zakat ta yi sai da abin da yake mustahab a bari lokaci yayi wa qala aktharu ahli al-ilm mafi yawa ta ilimi sun ce in ajjalaha qabla mahalliha ajza'at anhu idan ya gaggauta tun shekarar ba ta zagayo ba lokaci bai cika daidai da daidai ba to zakar da ta yi wadda ya kone shafi'i wa ahmad wa isa ra'ayin shafi'i kenan da kuma ahmad da isa ibn rahoya wasu suka yi amfani da wannan damar da kasance wadda shi da sai watan daya eh, za su fi da zakka muharram ke nan ko sau to sai kasance lokacin layya sun ya zo su yi amfani da wannan damar su fi da zakka da waɗanda za a ba wasu za su yi amfani da wannan kudin wurin aiki layya ko haka nan din ya halatta mu ce musu kwarai haka din ya halatta saura wata nawa daga hajji ba sai muharram ba shi kenan saboda haka ba ma tazarar wata ɗaya tsakani saboda haka haka ɗin ya halatta wata uku to lokacin ne za a ce lokaci ya yi tsawo amma wata ɗaya biyu don babu laifi a fitan kafin wannan lokaci saboda haka la'akari da wannan din na da muhimmanci kwarai da gaske a duba mana lokaci sauran minti uku a tona a daidai mu tsaya wannan babin to saboda haka nan za mu tsaya wannan bari mu tashi hadisin da ke magana akan hani game da bara hmm. abin da mu karanta daidai Allah ba mu da ke cikin kuskuren da ya faru kuma da bayanin da dai Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik نعم وبعض المسلمين وبعض ولا كان